uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da takwas ga watan Jun shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 71 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddis al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarki da manhaji da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da sirar rayuwarsa da tsarin ibadoji da mu'amalolinsa ibn qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da matsalolin da ke da alaka da haka malamai suna masa jinjina saboda ainihin wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa yayi aikin alhalin yana nesa da littafan shi a lokacin da yake aikin hajji a kasar Makka daga kasar dimashku Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi salatil kusufi gaba wadda za ta yi magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da sallar kisfewar rana ko wata lamma kasafat shamsu kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musri'an malam yace lokacin da rana ta kisfe annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya fita zuwa masallaci da sauri fazi'an a cikin rudewa ya jirru rida'ahu yana mai jan majanyin shi a ƙasa alamar cewa ya fito ba tare da ya shirya ya ainihin gyara suturarsa ba wa kana kusufuha fi awwalin nahari ala miqdari rumhaini aw thalathatin min tulu'iha wannan kiskewa da rana ta yi a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama ya faru ne a farkon wuni da gari ya waye lokacin daidai lokacin ta daga daga maɓullarta kamar tsawon ainihin wato rumhaini mashi guda biyu au salasatin ko kuma mashi uku min tulu'iha daga fitowarta ma'ana suka yi lissafi ne irin nasu na mutanen da tsawon daga inda ta taso zuwa inda ta miƙa to za ka iya kamar ka jona mashi guda ɗaya ka sa wani a kan shi to kamar tsawon ainihin wato distance ɗin kenan ko kuma mashi uku wato al'amarin ya faru ne kamar ka ce da safe kamar irin yanzu haka ƙarfe tara ko takwas ko goma ko wani abu makamancin haka kafin rana ta ɗaga ta kai ga ta fara zafi sosai fataqaddama fa salla raka'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba ma'ana na limami kenan irin yadda liman ki shiga gaba sai ya salla raka'a biyu qara'a fil ula bi fatihatil kitab a raka'a farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fatiha wa suratin tawila ya karanta sura mai tsayi kwarai jahar bil sannan ya yi karatun a bayyana kowa na jin shi sun maraka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'u fa a ruku'a ya tsawaita ruku'u sun marafa a ra'asa min ruku'u sannan ya ɗago kan shi daga ruku'u fa a tsalar kiyama ya sake tsawaita tsayuwa wa huwa dunal kiyamil awwal wanda bai kai na farko ba ma'ana wannan sallah yanayinta ya saba ma sallah yadda aka santa an sani a sallah idan aka yi ruku aka dago to sai a tafi zuwa ga sujuda amma wannan sallah ta kisfewar rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'un farko ana tsammanin a ga ya tafi sujuda sai ya sake yin sabon karatu ya ci gaba da karatu amma sai ya tsawaita tsawon da bai kai na waccan ba malamai sun yi maganganu akan shin a wannan sabon ɗagowan. za a ƙara karanta fatiha ko kuwa sura kaɗai za a karanta abinda malamai suka tafi a kai mafi yawa shine cewa za a ƙara karanta fatiha ina fata yan uwa su koma su karanta littafin salatul kusufi fi dawil kitabi was sunna na malam sa'ad ibn wahab al-qahtani ya kawo maganganun da kuma tarjihin abinda aka kwana akai bayan da ya ƙara wannan dogon karatu sunma to wa فأطال al-qiyam al-awwal wa qala lamma rafa'a ra'sahu yace da ya sake ɗagowa bayan da ya ruku'u na farko ya ɗago ya sake yin karatu ya sake yin ruku'u na biyu ya sake ɗagowa to anan ne sai ya sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd thumma akhadha fil qira'ati sannan ya sake yin qira'a ma'ana a karo na biyu din kenan thumma raka'a fa aqala ruku'a wa huwa duna ruku'il awwal ya ci gaba da karatu sannan yayi ruku'u sa'annan ya ɗago daga ruku'u ya tsawaita a ruku'u amma bai kai irin na farko ba thumma rafa'a ra'sahu min ruku'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'un thumma sajada sannan yayi sujuda sajdatan tawila sujuda mai tsawo fa atala sujuda ya tsawaita sujuda ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى sannan ya aikata a raka'a ta biyu irin abin da ya aikata a ta farkon nan ma'ana yayi dogon karatu yayi ruku'u ya tsawaita ya dago ya sake yin dogon karatu da bai kai tsayin na farko ba ya sake yin ruku'u ya tsawaita bai kai tsayin na farko ba sa'an nan ya tafi sujuda ma'ana raka'a biyu a cikin ɗaya da haka raka'a hudu kenan a cikin raka'a biyu abin da yake nufi da raka'a biyu cikin ɗaya shine a yi karatu a yi ruku'u a ɗago to an yi raka'a ɗaya kenan sai aka sake yin kuma karatu aka yi ruku'u aka ɗago kaga an yi raka'a biyu a cikin ɗaya domin sai da ya gama waɗannan guda biyun sannan ya yi sujuda ƙwaya biyu kamar yadda ake kowace raka'a gama gari kenan ya yi raka'a hudu a cikin raka'a biyu ko ka ce ya yi karatu guda hudu da ruku'u guda hudu a cikin raka'o'i guda biyu sai malam ya ci gaba da cewa fakana fi kulli raka'atin ruku'ani wasu judani kaga kenan a cikin kowace raka'a akwai ruku'u guda biyu da sujuda guda biyu fastakmala fi ne arba'a raka'atin wa arba'a sadadatin don haka ya cika a cikin kowace raka'a guda biyu ruku'u hudu da sujuda hudu wara'a ahlal azabi fin a cikin wannan sallah kuma na daga cikin abubuwan da suka faru annabi sallallahu alaihi sallama ya ga yan wuta ana yi musu azaba wa hamma an ya ya ga yan wuta da yan aljanna wa hamma an ya akhudha unqudan min aljanna har yi nufin ya ciro wa musulmi wani ainihin unqud kamar ka ce nono bunch irin yadda aiba take haka da yawa ko dabino ko cizaki ko abin nan inabi wannan tattaruwar shi ake ma unqud nonon aiba ko nonon dabino ko nonon kaza to annabi sallallahu alaihi ya yayi nufin ya ciro wannan abu daga aljanna fayuriyahum iyahu ya nuna ma musulmi wannan abu wara'a ahalal azabi fin nari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yan wuta a cikin azaba Allah ka tsare mu daga azaba wuta fara amra'atan yakhdishuha takhdishuha hirra ya ga wata mata ga yar musa kyanwa ko mage tana yakushin wannan mata raba tsataha matar ta ɗaura kyan wanne a nan duniya hatta matat ju'an wa atashar har sai da kyan wannan ta mutu da yunwa da kishirwa wara'a amra ibn malik jiru am'a'ahu finnari, hakanan kuma ya kuma amru dan malik yana jan am'a'ahu kayan cikinsa finnari. wannan mutumin wani kafiri ne a zamanin jahiriya, amru dan luhai wanda shine farkon awwalu man sayyaba sawa'i kamar yadda ya zo a cikin ainihin littattafai na tarihi da littattafai na aqida cewa mutanen makka suna kan addinin annabi isma'il alaihi salam suna bauta allah suna aikin hajji da makamantansu ana nan ana nan wannan mutumi daga cikin manya ne a cikin kabilar banu khuza'a sai yana tafiya ƙasar sham ɗan kasuwa ne idan ya je yana ganin irin kafirci da maguzanci da ake a can bautar gumaka da ainihin tasyibi din da makamantansu sai ya dinga zuwa yana koya wa mutanen shi larabawa mutanen makka irin wannan muguwar ɗabi'a da wannan kafirci karke ne mutumin da ya fara ware wata dabba raƙuma ya ce ba za a ci namanta ba ba za a hauta ba ba za a tatsi nonanta ba ma ja'alallahu min ah, wasilatin wala sa'ibatin ko irin wannan ɗabi'ar shine mutumin da ya fara kawo musu shine awwalu man sayyaba sawa'i sannan shine ya fara kawo musu gunki ya ce su dinga sujuda wa gunki suna gaishe shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ganshi a wuta ana mai azaba ina fata yan uwa su koma su karanta littafin Taysirul Aziz hamid na ainihin wato Malam Ali Sheikh da Ma'arijul Qubuli na sharhin Sulamul Wusul na al imamu al duk sun yi magana akan waɗannan ainihin masail to ya ga wannan mutumi ana yi mishi azaba ta hanyar gashi yana jan hanjin cikin shi a cikin wuta ubangiji Allah ya tsare wa kana awwala man ghayyara dini ibrahima wannan mutumi dama shine farkon mutumin da ya canza addinin annabi ibrahim wara'a fiha sariq alhajj yu'azzab haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ya ga barawan nan na aikin haji a zamanin jahiliya akwai mutum mai suna abdu ibn da'ada ya shahara cewa wurtaccen ɓarawo ne yana yawo a filin arfa da zaman mina da wata sanda mai lankwasa yana janta a ƙasa da ya ga jakan mutum sai lankaye ta sai lankaye jakakka da wannan sanda ya ta janta a ƙasa har ya ɓace in an yi magana sai ce au ko ya ban san cewa sanda ta ta jawo jakan ba an san shi da wannan muguwar ɗabi'a a ƙasar makka abin da yake kira idan ya zo aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi ya gan shi ana mai azaba to kaga masu zuwa aikin hajji da sunan su yi sata su san wannan kaga wannan tun a jahiliya ne amma ji abin da ya faru da shi ba karamin alkaba'i bane mutum ya biya kuɗin aikin hajji musamman ya tafi ya je sata yayin da mutane suka je ibada a garin da Allah yake cewa wa man yurid fihi bi ilharin bi zulmin yudhiquhu min azabihi ali wanda da yake da nufin ya je yayi wata barna a cikin ƙasar makka to Allah ya ce za mu azaba mai radadi to ina kuma ga wanda tun daga garin su abin da ya tafi da nufin shi kenan Allah ya tsare da haka dai malamai suka ba da labarin wannan ainihin mutum mai suna amru sorry abdu ibn da'da kamar yadda aka ruwaito a cikin kitabul Asar, na al-imam abu yusuf al-qadi haka malam ainihin abdullahi ibn jibril ya ba da labari shi ma a cikin sharhin da ya umratul ahkam sun man sarafa sa'annan annabi sallallahu alaihi sallama ya sallame sallar shi fa khataba bihim khutbatan baligha ya musu wani jawabi na hudu ba wadda take mai fasaha kwarai hufiza minha qawlu an kiyaye daga cikin abubuwan da ya faɗa ga waɗanda masu riwaya suka kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayati al-layl la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati ku sani ya ku musulmai lallai rana da wata wasu ayoyi ne daga cikin ainihin ayoyin Allah alamun wahadaniya da ƙarfin Allah da iya halittar shi duba ka ga yadda Allah ya yi su da yadda suke a cikin tsare-tsaren da Allah ya sa su da yadda ba sa kaucewa daga wannan ainihin tsarin washamsu tadri li mustaqarrin laha lallai ah, shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-layl sabiqun nahar da cewa Allah kuma waje al laila wan nahara ayatayn ga dai ayoyi da dama da inda Allah yake bayani akan cewa alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sun thumma ja'alna shamsa alaihi dalila ga sunan ayoyi birjik waɗanda suke bayani akan abin da ke cikin waɗannan halittu na Allah rana da wata na alamu akan cewa lalle akwai Allah mahalicci wanda yake gagara gasa wajen iya halittarsa ina fata mun gane wannan shine manzo Allah yake tana musu cewa waɗannan halittu guda biyu rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la sifani ba sa kisfewa limauti ahadi saboda rasuwar wani mutum wala li hayatihi ko dan rayuwarsa ko dan an haife shi ishara akan abinda mutane suka dinga faɗi a wannan lokacin ragowar burbushin tunani irin na jahiliya saboda a daidai sanda aka yi wannan kisfewa dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim ya rasu sai suka ce lalle wannan yaro wali ne domin a jahiliya suna ɗauka cewa rana ba ta kisfewa ita da wata sai in an haifi wani gwarzo ko wani babban mutum ya rasu za Allah ya cire musu wannan muguwar aƙida ta jahiliya a cikin zuciyarsu yake ce musu fa idza ra'aytum zalika ya ku musulmai idan kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan rana ko wata ya kisfe Allah sai ku roki Allah wa kabbiru ku yi takabbara wasallu ku yi sallah wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka ya ummata muhammadin ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu zo makaranta karanta insha Allah game da wasu 'yan sharhohi game da waɗannan hadisai a cikin fatuhul bari za mu ji me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ya ummati ba me yasa ya ce ya ummata muhammadin yayi ta'adili yayi uduli daga ainihin bamiri na almutakallim zuwa ga na lugai za mu ji bayanai daga malamai insha Allah yace ya ummata muhammad wallahi ce na rantse muku da Allah ma ahadin aghyara min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu wallahi babu wanda ya kai Allah kishi akan bawan shi yayi zina ko bai wasa ta yi zina wannan gaba tana ishara akan cewa yaɗuwar laifuffuka shi ke kawo kisfewar wata ko rana sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ambaci wani laifi ɗaya daga cikin laifuka mafiya muni a duniya waɗanda kuma Allah yake jin haushi idan bayan shi sun aikata shine zina ishara akan sauran laifuka ire-iren waɗannan su ƙarya da cin amana da cin riba da saba wa iyaye da bayya a wajibai da farillai kamar wasa da sallah da ire-iren laifukan da mutane idan suka yi idan Allah ya so su da rahama sai nuna musu alama ta hanyar kiskewar wata ko rana don su tuba daga zunubansu manzo Allah sallallahu alaihi ya sake cewa ya ummata muhammadin wallahi na rantse da Allah law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kaɗan da kun karanta dariyar da kuke yi ta yau da kullum wala bakaitum kafira da kun yi kuka da yawa wa qala manzon Allah ya ci gaba da cewa wa laqad ra'aytu fi maqami hadha kull shay'in wa ittum bihi a wannan wurin nawa da nake tsaye sai da Allah ya runa mana duk wani abu da aka yi muku alkawari abin da zai faru gare ku a duniyar nan ko a lahira bayan wannan duniya sai da Allah ya runa mana shi gaba daya kulla shay'in komai da komai hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitafan min aljanna yace har sai da na na nayi kusa da na ɗauko muku wani nonon abinci daga cikin aljanna hina a ataqaddamu lokacin da kuka ga nayi gabaɗin nan dan ya faru a cikin sallar ana cikin sallah sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba an jima kuma sai aka ga yayi baya waɗannan abubuwan duka kamar da malamai suka ambata sun faru ne a raka'a ta biyu ina fata muna gane wannan jama'a walaqad ra'aytu jahannama yace kuma na ga wutar jahannama ya hatimu ba'daha ba'dan sashin tana cin sashi hina muni ata'akhkhar shine kuka na nayi baya lokacin da na ga wuta tana cin junanta Allah ka tsare mu wa fi lafdin a wani yace wa ra'aytu an-nara falam arakal kal yawmi manzaran qattu afda'a minha yace na ga wuta kuma na ga wuta falam ara ban taba ganin kal yawmi kamar abin da na gani yau ba manzaran wani abin gani qattu tun daga nake rayuwa ta har zuwa yanzu afda'a minha wanda yafi wannan ainihin tsanani ya fi shi ban tsoro ya yi amfani da lafazin ƙattu saboda ishara a kan cewa daga farkon rayuwar shi zuwa yanzu domin ba a amfani da ƙattu don nuna mustaqbal sai don nuna ainihin wato mabi in ana son a nuna mustaqbal sai a ce abadan la azuruhu abadan ba zan sake ziyartar shi ba ma zurtuhu ƙattu ban taɓa ziyartarsa ba amma an ka ce ma zurtuhu abadan to ka kwafsa haka malamai suka ce ma'ana abadan tana nuna abin da zai faru a nan gaba kattu ita kuma tana nuna abin da zai faru a baya malaman da suka fassara ma'anarta suka ce tana nufin daga kita'atun kita'atun kita'atun kita'atun wato a duka gaɓoɓin rayuwar da na aikata rayuwar da na rayu ban taɓa ganin irin wannan abin ba fi kitsa hayati ina fata mun gane wannan haka dai malaman lura suka yi ta wannan kokari na fito da abin da ke cikin waɗannan kalmomi na fa'ida a takaice manzon Allah ya ce ban taɓa ganin wani abu da ya bani tsoro irin wannan da na gani na yau na wuta ba Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta wa ra'aitu ahlan nari wa ra'aitu akthara ahlin narin nisaa kuma na ga mafi yawan yan wuta mata ne qalu sai suka ce wa bima ya rasulullah ya manzan Allah da kuma yaya za a ce mata sun fi yawa wuta qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi kufrihinna saboda mugun halinsu saboda butulcinsu qila aka ce a yakfurna billahi suna kafircewa Allah ne qala yakfurna al-ashira Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna kafirce ma abokan zaman su mazajen su wa yakfurna al-ihsana suna butulce ma kyautayi لو ahsanta ila ihdahunna الدار كله kullahu da za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu iyaka tsawon rayuwarka thumma ra'at minka shay'an sannan ta ga dan wani abu da bata ji daɗin shi ba game da kai ƙala sai ta ce mara ra'aytu minka khairan qattu da dai ni ban taba ganin wani alheri game da kai ba wannan gaba ta daga cikin gabobin da malamai suka kai suka kawo wajen fassara ta da bayani a kanta saboda hadisin wannan gabar ta saba ma wasu hadisai sanannu da suke nuna cewa kuma yan aljanna mata sun fi yawa akwai hadisan da suka bi da lafazan da ke nuna cewa mata sun bi kowa yawa aljanna malamai suka ce abinda wannan yake nufi matan duniya waɗanda za su mutu su je lahira dama ai sun fi maza yawa kuma matan duniya ne waɗanda za su samu kansu a irin wannan yanayin na saɓo da kafirce ma mazajensu a sanya su a wuta don a yi musu azaba gwargwadon zunubansu waɗancan matan kuma da aka sun fi kowa yawa aljanna su ne matan lahira hurru'in waɗanda za a baiwa 'yan aljanna da kuma ragowar waɗannan matan da za a fitar da su daga wuta bayan sun gama zaman ruman na wannan kafircin da suka yi domin wannan na daga cikin kufurin, duna kufrin kafirci wanda bai fitar da mutum daga musulunci sannan malamai suka yi ta bayanai akan menene da menene abin da zai iya zama watin butulcewa tun daga bakan magana da rashin godiya a ba ta abu ta ce ba za ta ce ta gode ba duk abin da kai ba ta cewa na gode jazakallahu khairan Allah ya sa albarka Allah ya ƙara maka arziki matar da ba ta faɗan wannan to tana fuskantar haɗarin ta zama daga cikin waɗanda suke yakfunnal ashira matar da abinda duk miji ya kawo za ta kalla ta yatsi ne baki ta ce ba ma haka ake so ba ai ba irin wannan ake yayi ba ko an maka tsada ko an cuce ka a wajen saye wannan ma yana daga cikin yakfunnal ashira matar da duk sadda mijinta yi mata wani ɗin laifi ko wani abin da bata fahimta ba za ta ɗauki wannan a matsayin zari'a na cin mutuncinsa ko ta daki 'ya'yan shi ko ta kyari ainihin danginsa ko ta wulakanta iyayen shi ko sana'arsa ko ta wulakanta matsayin shi a cikin al'umma wannan na daga cikin al ashir shine mata ce kana yi mata wani abu ce oh ustazi kenan in an je waje ai ta wa'azi a ji faɗan malam ka aikata aike shi to da Allah wannan shine wai jagora a cikin al'umma ka ji wai limami ne ma ba ce ku kuke kallon shi a matsayin limami ai kaza ne duk wannan daga cikin yaksurnal ashira malamai suka ce har da kiran miji da suna na reni kiran miji da suna wanda yake da alamar rai kawai ta ganga da ce salisu sunanka salisu ko amma irin kira ne na isgili ko wani suna da ake faɗa maka tun kana yaro ana ce maka ɗantani ko gambo ko wani suna haka duk da abin da ya zama reni ko kuma ta ce masinja saboda aikin masinja kake a ofis don ta raina ka mata duk suna yin irin wannan rashin mutuncin to ya ku yan uwa mata ku ji wannan wannan abin da kike rainawa zai iya kai ki cikin wutar jahannama kamar da manzo Allah yake cewa cikin wani hadisi innal insana aw innal mar'a la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha cikin hadisin muslim mutum yana faɗan kalma kwaya ɗaya ko jumla kwaya ɗaya baya tsayawa ya lissafa ma me ke cikinta ya ce zai fada cikin wuta a sanadiyar wannan kalmar to suna irin wannan kalmomi na izgili ko wulakanci ko istizai ko cin zarafi ko muzantawa ko ainihin wato zagi ko ashariya da mata suke wa mazajensu, su ubangiji Allah ka tsare mu wa alaikum assalam wa rahmatullah

a santa ila dawun dara ka mata alkhairi wata rana sai kai mummuna to bai kamata ta kyare ka akan wannan mummunan da alkhairi ya galabace shi kai kana magana ya zama kullun dama shi mutumin banza ne bai so ta mata gaba daya tana ainihin haƙuri da shi abin da ya kamata yake nan haƙuri idan ta aibata shi yanzu ita ma ba ta kyautata mishi kenan da shi da ita sun shiga cikin zunubi eh. ba dalili bane dan yana yin mummuna abu ta samu dalilin zage shi shi ma bai kyauta ba namijin da ke kyaran matar shi koyi da ke ta koyi cutar da ita zunubin da ke kan shi yafi na wannan yafi nata dan kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ud yana daga cikin a iyalanka ka dake su manzo Allah ce masu dukan mata daga cikin ku ba sa daga cikin zababbu masu aibata mata karka aibata ta wala tuqabbi wala tadribul wajha duk ga sunan hadisai da suka zo akan nuna a girmama mace a mata wasiya da alkhairi a rangwanta mata sun fi waɗanda suka zo akan mata sai ainihin biyayya sai madansu ladabi da sauransu namiji da yake shi da yana da ƙayyumiya an ba shi wuka da nama shi fi bukatan ya ji tsoron Allah akan iyalan shi saboda shi yanzu yana da wuka da nama na yin wulakanci ko ya mata fatazaruha kal mu'allaqati ko ya sanya mata wani sharadi na in tai kaza ya sake ta ko ya mata ila'i ya ki shiga gidan ko ya mata hijirani duk yana da waɗannan damammakin amma duk da haka aka ce istausu bin nisa'i khaira ku jima matayenku alkhairi saboda mata suna da buƙatan wannan alkhairin kuma hanyar samun lada a gumbaraje don haka namijin da ya muzanta matarsa zunubin da ke kan shi babu mamaki ya fi na wanda in mace ne ta yi domin su galibi nasu yakan zuwa ne akan raddu fa'il reaction ne sai in kayi wani abu sannan mace take yi maka mummunan abu in dai ba dama can ba ta san ka ba auren dole aka muku ba ta kaunaka an ga kuɗi ne Ga-ga nan ma sai da aka mata wani abu shine an aura mata wanda ba ta so amma mace in ana zaune lafiya kamar takarda takarda an ka ɗauko ta ka farar takarda in ka aje ta a wuri lafiyayye za ta iya shekara haka ba ta lankwashe ba in ka samu fayil ka saka ta ka kina ta kullum ka za ganta haka lafiyayye ta amma ran da duka duk kunkuna ta ka wurga ba ta sake miƙewa daidai ba ko da ayon aka samu ta ko goge ta ina fata mun gane wannan to da in ka ga mace tana wani mugun hali a bincika akwai dalili amma a ɗabi'ar mace ba ta kyamar wanda ke zaune da ita yake kyautata mata yake mata alkhairi ai kaga sai sa yake sun mara'at minka shay'an to wannan abun ne aka hana kar in ta ga wani tawaya ta ce dole ta ɗauki mataki na ramawa Allah ya sa mu dace maza da mata dole sai an yi hakuri da juna in ba haka ba akwai matsaloli da yawa shi sa an ka je kotuna yanzu ga kullun shari'a ake kotunan Hausawa musamman a kasashen mu dinnan kullun shari'a aure duk inda ka je limamai ba su da aikin da ya wuce sulhu da zaman tattaunawa da mai da zance da ba da baki da makamantansu Allah ya tsare mu wa minha a cikin wannan riwaya yace wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal yace kuma hakika an mun wahayi an sanashe ni cewa ko al'ummata za a fitine ku za ku fuskanci jarabawa a cikin kaburburan ku mifla irin au qariban ko kwatankwacin min fitnatil dajjal kwatankwacin fitnar dujal Fitinar dujal ko tafi kowace fitina tsanani a duniyar nan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muni guda tun daga asuba har kusan magariba yana jawabi akan dujal yana gaya masahabbai irin fitintunan da dujal zai zo haifar a cikin al'umma yake ce musu da a ce zai zo ya same ni da sai in ce kowa ya zaman shi a gida ya zama kuma ganin shi babu wani annabi da ya rayu sai da ya zama ya tsorata da al'umma shi game da dujan da haka tun da ni ne annabin karshe babu shakka a cikin ku yake wannan al'umma yace da ina nan zai zo zan muku maganin shi amma zai zo bana nan da haka kowa ya ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'o'i waɗanda za a yi idan kana raye ka dinga yin ta a cikin sallah اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا وممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرب هو اللفظ إيرون ونا sannan ka dinga karanta kuma ainihin wato ka yawaita karanta farkon suratu ainihin wato kafi ayoyi goma manzon Allah sallallahu a cikin hadisai ingantattu ya bayyana cewa dujal Allah zai ba shi izinin hattayar da matattu waɗanda suka mutu a kan kalmar tauhidi ya kafirtar da su ya ce musu shi Allah ne kuma in suka yarda shi kenan don haka wanda ke karanta waɗannan addu'o'i a sa'ad da yake raye a cikin sallah to Allah ba zai bar dujal ya ga kabarin shi ba gashi kuma babu inda ba zai shiga ba sai makka da madina sannan mutumin da kuma dujan ya riske shi yana raye sai karanta mishi alhamdulillah suratul kajiga ko alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al iwaja zuwa ayoyi goma na farko to wannan fitina ta dujal wanda zai yi ruwan sama zai zo ya tara ana fari bakin fari ya yi ruwan sama nan take tsiro ya tsiro abinci ya nuna ya ba mutane su dinga cin 'ya'yan itace ya ce musu shi Allah ne idan ka ce mushi ƙarya ike yi ya tayan maka da iyayenka uwa da uba su ce da kai kai e wannan shine Allah ubangijinmu ubangijinka kai imani da shi ya shiga gari gari ya kashe muminai ya ainihin daga kafirci karanta littafin albidayatu wan nihaya can karshen shi ibn kasirin ya kwararo ga baki daya hadisan da riwayoyin da bayanan da ainihin malaman salaf suka yi akai to wannan fitina annabi ya ce za a fitinin musulmai kwatankwacinta a kabari kenan fitinar kabari ta ma ba kankanuwa ba ce ubangiji Allah ka tsare mu daga fitinar kabari yi uta ahadukum fa yuqalu la mala'iku za su zo ga ɗayan ku a cikin kabari su ce da shi ma ilmuka bi hadha rajul me za ka faɗa game da wannan mutumin fa ammal mu'minu mumini qala auƙala ko kuma yace almuqin wanda ke kan gaskiya ya san abin da yake na gaskiya wanda ya mutu akan tauhidi da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu sai yace muhammadun rasulullahi wannan mutum shine muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ja'ana bil bayyinati wal huda manzon Allah ya zo mana da bayanai dalla dalla wal huda da shari'a fa ajabna sai muka amsa mushi wa amanna muka yi imani da shi wata ba'ana muka bi addini da shari'arsa fa yuqalu la sai a ce da shi nam salihan kayi bacci cikin kwanciyar hankali faqad alimna in kunta la mu'mina dama mun san kana da imani jaraba kai muke maka wa ammal munafiqu aw qala al murtabu fa yaqulu la adri Allah ka tsare munafiki ko kuma wanda yake da shakka a cikin addininsa idan aka zo aka ce masa ma taqulu fi hadha rajul me ka ce game da wannan mutum da aka aiko musu ko aka ce mishi ma dinuka menene addinin ka sai ce la adri sai ce bai sani ba sami'tu nasa ya kulla shi an fakultu sai ya ce ya ji mutane dai suna faɗan wani abu shi ma ya faɗa a cikin riwayar manzo Allah ce sai mala'iku su rufe shi da duka suna ce da shi la daraita wala talaita baka sani ba kuma baka je ka koya ba aka ce sai a nuna mushi gidan shi na aljanna a ce kaga gidanka da ka yi imani amma wannan shine gidanka yanzu gidan wuta daga nan za a jona mushi network ɗin azaba har an tashin alkiyama ubangiji Allah ya tsare mu shi ko wancan mumini Allah ka sanya mu daga cikin su sai a nuna mushi gidan shi na aljanna a wata riwaya manzon Allah ya ce har mutum ya ce to don Allah shi a kyale shi yana so ya koma duniya ya je ya gaya ma yan uwan shi da iyalan shi da sauran jama'a cewa to shi ba alhamdulillah ya tsira ba da wata matsala sai ya ce mishi a'a ai Allah ka ya alƙawarin duk wanda ya mutu babu koma duniya amma ka kwanta ba wani lokaci ne mai tsawo ba manzo Allah ya ce sai ya ga tsakanin mutuwarsa da sanda za a yi tashin alkiyama kamar yayi baccin ranan siesta kamar baccin awa biyu zuwa uku ko mun dade wanda aka Allah ka samu a cikin waɗannan bayi naka waɗanda za ka gafarta musu wannan hadisi ne jama'a mai ban tsoro wanda yake dauke da fa'idoji da ilmomi kamar yadda muka ambata insha Allah za mu dan karanta wasu fawaid bayan mun kai karshen wata gaba daga cikin littafin Fathul Bari da kuma ainihin littafin ainihin wato Majmu'ul Fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah musamman za mu so mu tattauna ne a cikin Majmu'ul Fatawa game da yaushe ne ake yin kusufi da gaske ne kusufin wata sai wata ya cika tsakiya cik da gaske ne kususin rana ba a yi shi sai a ƙarshen wata 29 ko 30 shi wannan ilimi ne ko bokanci iya gano za a yi husufi ilimi ne ko bokanci za mu ji daga babban malami shekul islam ibn taimiyya saboda ga mutane akwai 'yan takife suna maganganu da ka ba su san inda karatu ya sa gaba ba to za mu ji daga malaman da suka isa su faɗi wannan magana da ibn taymiya ba malam bane zalla scientist ne kwararre ne a astronomy kwararre ne a ilmul hai'a da sanin yanayin duniya za mu ji bayanai daga gare shi a wannan mujalladi na ashirin da juz'i na ashirin da hudu insha Allah wanda yake da majmul fatawa zai iya je duba za mu ishara akan lambobin da kuma daga fathul bari a cikin mujalladi na uku cikin kitabu abwabul kusuf kitabul kusufi insha Allah bari mu samu mu kai karshen gaba da zamu dawo sai mu ƙara waɗannan bayanai in ya yi mana a yau idan bai yi ba kuma sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah malam ya ci gaba da cewa bayan da ya gama kawo wannan hadisi na bukhari da muslim wanda ainihin al-imam bukhari ya fitar da shi a wurare da dama wani wuri da tsawo wani wuri ainihin a takaice da makamantansu malam ya ce وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم أو تأينهم كما رواية الإمام أحمد بن حنبل a cikin musnadinsa aka ce bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame hamidallaha wa asna alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inna alhamdulillah kaza kaza kaza kaza wa shahida an la ilaha illallah wa annahu abduhu wa rasuluhu sannan ya ci gaba da cewa bayan da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa ashhadu an la ilaha illallah kaza kaza kaza kaza thumma qala sannan sai ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane kun billahi ina gama ku da Allah don Allah ku gayan gaskiya hal ta'lamuna anni qassartu fi shay'in min tablighi risalati rabbi lamma akhtar lamma akhtabartumuni bidhalika yace kun san kuna da sanin cewa za ku iya kafa hujja cewa na taɓa rage wani abu na gaza wajen isar da saƙon da Allah ya ce na isar gare ku kun gwada kun ga na isar muku فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك yace muna shaidawa wani mutum ya miƙe yace muna shaida cewa ya manzon Allah lalle ka isar da saƙonnin Allah ubangijinka ka, nasahta li ummatika kuma kayo al'ummarka jan kunne da rangwame wa ƙadaita lalle alayka ka gama iya aikin da Allah ya ɗaura maka sun maƙala, sannan sai manzon Allah yace amma babu fa inna rijalan yaz'umuna أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم أم مطالئها لموت رجال عظماء من أهل الأرض يتي وسمتاني أنت سنة سوى كسفة ونن رانا لكسفة ونن وتا da gushewar taurari daga mafitarsu hakan yana faruwa ne saboda rasuwar wani babban mutum a ƙasa wa innahum qad kadhabu yace lalle masu faɗan wannan magana ƙarya suke walakin naha sai dai yadda abin yake ayatun min ayatin lahi tabaraka wa ta'ala waɗannan rana da wata da kisfewar da suke yi ayoyi ne daga cikin alamun da Allah yake gwada wa mutane ya atabiru biha ibadahu Allah yana nuna wa bayinsa izina ne ta hanyar waɗannan abubuwa fayanzuru man yuhdisu minhum tauba don Allah ya ga wane ne wanda zai tuba daga zunubansa wa aimullahi na rantse muku da Allah laqad ra'aytumun yuqumtu a usalli ma antum laquhu min amri dunyakum wa ukhratikum na rantse da Allah a inda na miƙe din ina sallah sai da naga dukkanin abin da zai faru gare ku na al'amarin duniyar ku da lahirar ku wa innahu wallahu a'lam la taqumu as-sa'atu hatta ya kharuja salasuna kazzaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal yace kuma na yadda abin yake Allah ya fi sanin yaushe zai faru amma dai alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu manya-manyan makaryata sun fito har talatin suna cewa su annabawa ne na ƙarshen khatima na waɗannan makaryatan shine dujal mai ido hararigarki, garki mamsuhal aini al-yusra dujal wanda idan shi ta hagu ta riga ta shafe ka annaha ainu abi tihiya yace idan nan nashi yayi kama da idan abu tihiya li hina idhin min al ansari wani tsoho ne daga cikin dattawan ansarawa ake ce da shi abu tihiya annabi ya kwatanta yace kama irin idan shi bainahu wa baina hujrati aisha yana zaune tsakanin shi da tsakanin ɗakin Aisha akwai wata dirka da yake zaune a cikin masallacin wato tsakanin shi da hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fitowa daga cikin gidan shi zuwa ainihin cikin masallacinsa wa innahu kiyani haka ya haya zuwa naku a kiyani eh. na'am sai ce wa innahu mata yakhruj kuma duk sanda dujal din ya fito fa saufa yaz'umu annahu Allah zai zo ya ce wai shine Allah Fa faman amana bi wanda duk yayi imani da wannan Allah na ƙarya wa saddaqahu ya gaskata Allah nan na ƙarya ba'ahu ya biye mishi akan kafirci da ƙarya lam yanfa'u salihun min amalihi salafa wani aikin kwarai da yayi a baya ba zai amfane shi ba wa man kafara bihi wa kadzabahu wanda ya karyata dujal ya kafirce wa dujal lam yu'aqab bi shay'in min amalihi salafa ba za a mishi uquba akan wani aikin shi wanda ya gabata ba wa innahu kuma yadda abin yake haru alal ardi kulliha dujal zai bayyana a ƙasa ga baki ɗayanta illal harama in ban da makka da madina wa baitul maqdis da baitul maqdis wa innahu yahsuru almu'minina fi baitul maqdis zai je ya tara musulmai ya musu ainihin ƙofar rago a baitul Maƙadis? Bai yuzalziluna zilzalan shadidan sai a musu girgizar ƙasa mai tsanani thumma yuhlikuhu Allahu azza wa jalla wa junudahu sannan Allah ya halakar da dujal shi da gaba ɗaya rundunar shi ta kafirci hatta inna jizmal ha'iti au asnal aslal ha'id ce har za a wayi gari a ga cewa wato eh, fandisho na gini ko tushen katanga wa asalar shagarati da ainihin kututturan bishiya gindin bishiya na yunadi zai dinga magana yana cewa ya muslim ya mu'min haza yahudi ya kai musulmi ya kai wannan mumini ka zo ga wani bayahude ya ɓuya a bayana au qala haza kafirun ka zo ga wani kafiri fa faqtulhu zo ka kashe shi qala manzo Allah ya ce walan yakuna zalika kuma wannan abin ba zai faru ba hatta tarau umuran yatafaqamu bainakum sha'anu fi anfusikum har sai kun ga fitintunu da saɓani da rigingimu tsakankaninku ya mu. wanda za su girmama su azzama bainakum a tsakankanin ku musulmai sha'anu hafi anfusikum yatafaqamu sha'anu hafi anfusikum fitintunu wanda za su girma a wajen ku fitina kankanwa rikici akan iyaka ko gaba ko gado ko shugabancin wani masallaci ko kungiyar addini ko mukamin siyasa ko fassarar wata aya rigima kankanwa ta yi girma ta zama ta ƙasa gaba ɗaya ko ta al'umma gaba ɗaya ko ta gari gaba ɗaya shi ne ma'anin ya tafaƙa mu sha'anuha ba za ku kai ga wannan lokacin na dujal ba sai gingimu sun yawa tsakankaninku an samu fitintunu ƙanana sun girma tsakankaninku wata sa'aluna bainaku kuna tambayar junanku hal kana bainakum zikirin lakum min ha zikra shin wai a cikin hal kana nabiyyukum zakara lakum min ha zikra waɗannan abubuwan da suke rigima kuke rigima a kansu ku fara tambaya ko akwai wani abu da manzon Allah ya ambata game da ire-irensu wa hatta zula jibalu an maratibiha kuma sai an samu duwatsu sun dinga girgiza ana girgiza ƙasa ana volcanic duwatsu suna faɗuwa daga inda suke sun ma'ala asar zalikal kabudu sannan kuma a bayan wannan sai a riki a cire ainihin arziki ruwan sama a ɗage alƙur'ani a ɗage imani a ɗage gaskiya shine alƙabdu Allah zai rike duka abubuwan alkhairi daga duniyar nan wannan riwaya ta al-Imam Ahmad da tsayi haka al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita da da ainihin wato ikhtisari shi da al-Imam nasai sai dai tana da matsala wannan riwaya akwai abubuwan da suka zo a cikin ta waɗanda suke zaka iya cewa munkarai ne saboda isnadinta akwai wani mutum mai suna sa'alaba ibnu abbadin al'abadi wannan mutumi ibnu hibbana ne kadai ya ce mutumin kirki ne ya kawo shi a cikin asfiqat da kuma irin kawo da ya mushi sai ta bayyana ibnu hibbana bai san shi sani na gaskiya ba don haka al-imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani da ya kawo shi a cikin littafin taqribut tahrib sai ce maqbulun to a ka'ida ibn hajirin kuma idan ya ce wana makabuli ne yana nufin indal mutaba'a idan wani ya rako shi a gurin wannan riwaya sai zama ba a samu wani ya rako shi akan ƙare-ƙaren da yi ba wanda daga cikinsu shine takaita sallar a matsayin raka'a ɗaiɗai kawai ruku'u ɗaiɗai kamar yadda aka saba sabanin abin da muka ji a riwayar bukhari ruku'u biyu daga cikin ƙare-ƙaren shine maganar cewa dujal ba zai shiga baitul maqdis ba sannan kuma zai shiga baitul maqdis kun ga aka ce ba zai shiga ba a gaba kuma aka ce zai tara musulmai a ciki ya shiga sai a yi mushi girgiza ƙasa shi da sauran kafirai shiga ga akwai abubuwa a wannan da suke bukata ainihin wato tattaunawa da abubuwa makamantansu to don haka malamai irin al-imamu ibnu qattan ibnu hazmin al-ijli al-imamu al-albani al-imamu zahabi Allah ya gafarta musu gaba daya duka waɗannan malamai sun hukunta wannan hadisi da wannan mai riwaya akan cewa riwayar akwai ainihin nakara a cikinsa mala albani a cikin tafin da ifo abi dauda ya yi wannan magana al-imam al a cikin kitabu sikat nashi da kuma ainihin ibn kabban ya rawata wannan hadisi ina fata mun gane da haka gaɓoɓin da ba su da mutaba'a a ciki ba za a karba ba amma waɗanda suke da mutaba'a za ka ji akwai su a wasu hadisai ingantattu waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun gane wannan sai malam yace fa hadha alladhi sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min sifati salati al-kusufi wa khutbatiha wa qad ruwiya anhu annahu sallaha ala sifatin ukhra yace waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka inganta su ne abubuwan da suka inganta waɗanda aka ruwaito dangane da hai'ar sallar roƙon ainihin wato yayewar duhun kissewar rana ko wata da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin hudubata yace amma an ruwaito cewa ya sallace ta da wasu siffofi daban waɗanda ba waɗannan ba minha daga cikin siffofin kullu raka'atin bi salasi ruku'atin kowace raka'a a ƙara ruku'u guda uku kenan maimakon biyu can da muka ji za mu zo bayan mun gama karanta waɗannan za mu ji ta haƙiƙin masail nan daga cikin ainihin fatul bari kamar da shi ma malam anan zai ƙoƙarin haka ke ɗin menene gaskiya game da ainihin riwayar wannan riwaya da ta zo da cewa ya yi sallah raka'a uku uku a cikin kowace raka'a al'imamu muslim ya fitar da ita daga ainihin a ubairu dan umair daga aisha radiyallahu anha to wannan yana daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai wannan riwaya ta ubaid dan umair da ta saba ma riwayar sauran yan makaranta aisha su urwatu da su amra wa minha da gaskiya ila akwai kullu raka'atin bi arba'i ruku'atin kowace raka'a da ruku'u guda hudu ka ƙara ɗaya ruku'u kenan a yi karatu a yi ruku'u a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u a ɗago a sake yin karatu a sake yin ruku'u har su hudu wannan ma muslim ya fitar da shi za mu ji shi ma makomar wannan riwaya jama'a da kuma tunda ya tabbata cewa so ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallan nan kuma riwaya da suka fi kowanne inganci irin na Bukhari sun zo da bayani akan yi so biyu za mu zo mu ji maganganun malaman fiqh da makamantan abubuwa akan haka da hanafiya da suka ce kawai su ruku da kawai za a yi inna ma za a yi biyu ne a wurin su wai suka ce idan aka yi ruku'u na farko idan an dago to liman bai daga kai ne ya kalli sama idan ya ga za akwai duhu sosai to sai ya ci gaba da karatu in ya ga akwai alamar ta dan fara washewa ko to ya tafi sujuda shine ibrahim ya ce wannan ya zama wasa kenan kuma ya sai an tsaya na wani kallo ya zama sallar yara ko tunin kuma a masallaci ne ba zai ce da ya aje wani dan agaji yana duba mishi tukunna ko yaya ina fata mun gane wannan wa minha annaha ka ihda salatin sulliyat kullu raka'atin bi ruku'in wahidin yace daga ciki kuma cewa a sallace ta kaman kowace sallah kowace raka'a ruku'u daya walakin na kibarar a immati la yusahihu na zalika amma manyan limamai ba sa inganta waɗannan abubuwa kal imami ahmada kamar al'imamu imamu ahmad ibn hanbalin imamu ahlus sunnati wal jama'a wal bukhari da al imamu amirul mu'minin fil hadith wal shafi'i da ainihin al imamu al shafi'i kaga waɗannan sa daga cikin kibarul a'imma da yake ishara wa yarawnahu galatan suna ganin cewa waɗannan duka riwayoyin nan masu magana uku hudu ko ɗaya duka kurakurai ne qala shafi'i wa qad sa'alahu sa'ilun al-imam shafi'i da wani mai tambaya ya tambaye shi fa qala yace da shi rawa ba'duhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salla salasi raka'atin fi kulli raka'ati wasu sun ce annabi alaihi salam yayi sallah raka'a uku a cikin raka'a ɗaya. qala shafi'i fa sai na ce da mai tambaya taqulu bihi anta a taqulu bihi anta kai kana bada fatawa da wannan qala la yace a'a walakin lima la taqul bihi anta wa huwa ziyaratun ala hadithikum me kai shafi'i sai shafi'i ya ce da shafi'i dan menene kai ba za ka ce ba za ka ba da fatawa da wannan ba in ji imamu shafi'i bayan kuma ƙari ne akan riwaya kuma ana shi mutumin ya ce ma shafi'i kenan da ya ce ƙala la walakin amma algaba ta malam lima la lam bihi kai me hana ka ba da fatawa da shi anta wa huwa ziyaratun ala hadithikum yani hadisan ruku'aini fi raka'ati yana nufin hadisin da ya zo da maganar ruku'u guda biyu fa qultu sai ni shafi'i na ce mishi huwa min wajihin munqati ya zo ta fuska ce take yankakkiya wa nanu la nuthbitu al munqati'a ala al afradi ala al infiradi mu ko ba ma tabbatar da hadisin da yazo munqati shi kadai wa wajihin narahu wallahu a'lam ghalata da kuma fuskar da muke ganin shi kuskure قال البيهقي أراد بالمنقطع قول أبيد بن عمير حدثني من أصدقه yana nufin munkatsi shine magana ubaidu dan umair da yace a cikin wata riwaya wanda nake gasgatawa ne ya bani labari qala ata'un sai ata'u yace hasibtuhu yuridu aisha ina tsammanin tabi'in nan ubaidu dan umair yana nufin aisha alhadisa karanta hadisin zuwa karshen shi al-imam shafi yana cewa ne idan hadisi ya zo shi kadai da isnadi munkatsi ba ma karɓa ina kuma ga in ya saba wanda yake da isnadi mutasili fa bil ahra kar a karɓa me yake nufi da in inqita'i shine babban lauya a mazhabin al-Imam Shafi'i Abubakar al bayhaqi Allah ya gafarta mishi sai yake ƙara bayani yace Shafi'i na ishara ga munqati ne zuwa ga hadisin Ubayd dan Umair da yake cewa haddathani man usaddiqu sai ata'u mai riwaya yace ina tunanin Aisha yake nufi da wanda yake gazgatawa wa fihi a cikin shi akwai faraka fi kulli raka'atin salafa ruku'atin wa a sajadatin a ciki ne aka ce yana yin ruku'u sau uku a cikin kowace raka'a wa qala qatada an afa'in an ubayd bin umair anha sitta raka'atin fi arba'i sajadatin sannan kuma a wata riwaya yace ruku'u guda shida a cikin ainihin wato raka'o'i guda biyu fa ata'u yace to kaga dai inna ma asnadahu an aisha bizanni na'am E! a cikin raka'a biyu wa eh arba'a da sajada guda nawa ake a raka'a biyu ka gani na'am sai ki cewa fa innama asnadahu an aisha bizanni wal husban kaga ata'u da yace ina tsammanin daga aisha ne ya sadar da hadisin zuwa ga aisha ne da zato da sa rai la bil yaqini ba da tabbas ba wa kaifa yakunu zalika mahfuzan an aisha to ta zaka ce wannan ya tabbata daga aisha wa qad sabata ana urwa wa amra an aisha khilafahu alhalin ya tabbata daga urwatu dan zubair da kuma amratu babbar ɗaliba aisha din nan sabanin haka ya tabbata gare su wa urwatu wa amratu akhassu bi aisha wa alzamu laha min ubayd ibn umayr wa huma sunani yace gashi kuma da urwa da ainihin amra sun fi ubayd dan umayr na ce wa makaranta aisha sannan su su biyu ne sun fi shi yawa fa riwayatuhuma aula an takuna hiya al mahfuza don haka riwayan mutum biyu ga karina sun fi wancan zama da malamin ga karina ta cewa sun fito ƙararsan isnadi shi kuma ya ce ya yi ibhami to wannan na nufin nasu shi ya fi cancanta da a karɓa a yi watsi da nashi Ƙala wa Amman alladhi yarahu shafi'i ghalatan fa ahsibuhu hadisa ata'in an jabirin al-imam al-bayhaqi ya ci gaba da cewa abinda ko shafi'i ke cewa kuskure ne ina ganin yana ishara ga hadisin ata daga jabir cewa in kasafat shamsu fi adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yau mata ibrahim ibnu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala an-nas innama in kasafat ash-shamsu li mauti ibrahima yace rana ta kisfe a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran da ɗansa Ibrahim ya rasu sai mutane suka ce rana ta kisfe ne saboda mutuwar Ibrahim. فقام النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يميكي فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات الحديثة يوم متاني صلى ركعوئي قدابي da sujuda guda da sujuda ruku'u guda shida a cikin raka'a biyu waɗannan hadisan da duka sun gabata a baya qala al-baihaqi sai baihaqi yace man nazara fi qissati wanda da ya tsaya ya kalli labarin abin da ya faru na wannan hadisin wa qissati hadisi abi zubair da kissan hadisin abu zubair alima annahuma qissatan wahidatan mutum zai gane cewa kissa kwaya ɗaya ce hadisa ce kwaya ɗaya wa anna salata allati akhbara anha innama fa'alaha marratan wahida kuma sallar da hadisan suke bada labari ta taba faruwa ne a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so daya gal wa zalika fi yawmi tuwfiya ibnuhu ibrahima ibrahimu alaihi salam ranar da ɗan shi ibrahimu radiyallahu anhu ya rasu qala bayhaqi yace thumma wa qala khilafu bayna abdul maliki ya ibn abi sulaimana an ata'in an jabir sannan aka samu sabani a cikin riwayar tsakanin riwayar abdulmalik dan abu sulaimana daga ata daga jabiru da riwayan wa hishamin dastiwa'i an abi zubair an jabir da riwayan hishamun dastiwa'i daga abu zubair daga jabiru dukkaninsu daga makatar jabiru amma wancan isnadin ta hanyar ata'u wannan kuma ta hanyar abu zubair an jabirin fi adadin ruku'i fi kulli raka'atin game da yawan ruku'un da ake yi a kowace raka fa wajadna riwayata hishamin aula Bara keke sai muka samu riwayar hisham dastiwai ta fi cancanta ta fi kama da daidai ya'ani anna fi kulli raka'atin ruku'aini faqat wato riwayar da ke cewa a cikin kowane ruku'u akwai ainihin ruku'u ko ta raka'a akwai ruku'u kwaya biyu walakinahu ma abi zubairi ma abi zubairi Ahfada wa likaunihi ma abi zubairi Ahfada min abdul malik saboda kuma kasancewar shi abu zubair ya fi abdulmalik ɗin can ɗan abu sulaimana haddace abin da yake ruwaitowa wali muwafaqati riwayatihi fi adadin ruku'i riwayata amra wa urwa an aisha saboda kuma riwaya abu zubairi wajen adadin raka'o'i ta dace da ta urwa da ta aisha amin da ta urwa da ta amratu daga aisha radiyallahu anha wa riwayatu kasir ibn abbas wa ata ibn yasar an ibn abbas sannan kuma ta dace da riwayan ainihin kasiru dan abbas da shi da a tsawo dan yasir waɗanda suka yi daga sahabi Ibn abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wa riwayatu abi salamata an abdullahi ibn amr da kuma riwayar da abu salamata dan abdurrahman yayi daga sahabi abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma huwa wa abu. waɗannan duka riwayoyin sun dace da riwaya abu zubairi wajen adadin raka'o'i masu ruku'u biyu a cikin kowace raka'a ثم رواية يحيى بن أبي ابن سليم وغيره هكذا ما رواية يحيى بن سليم دوننسا وقد خولف عبد الملك في رواية عطاء sai zama an saba da Abdulmalik a cikin riwayar sa da ya daga afawu fa riwayatu ibn Jurayj wa Qatada an Ata'in wa Ubayd aw an Ubayd ibn Umayr sitt raka'atin fi arba'i sanadatin da kuma sarawahu ibn Jurayj sai aka ga ibn Jurayj ya ruwaito da shi da katada an afa'in daga umair dan umair cewa raka'a biyu kowace ruku'u uku ruku'u shida kenan fariwayatu hisham an abi zubair an jabir allati lam yaqa fiha al-khilaf riwayar abu zubair daga jabir wanda hisham yayi daga abu zubair wanda babu saɓani a cikinta wa yuwafiquha adadun kasirun wanda kuma muka ji adadi da yawa na riwayoyi ya dace da ita aula min riwayatai ata'il lataini ma isnadu ahadihima bitawakku waɗannan riwayoyi masu yawa su suka fi cancanta da a inganta a tabbatar fiye da riwaya guda biyu na ata'u waɗanda ɗaya daga cikin su ma da wahami aka tabbatar da ita wal ukhra ɗaya kuma ya tafarradu biha anhu abdul malik ibn abi sulaimana abdulmalik dan abu sulaiman ne kaɗai ya kaɗaici da ita allazi kad ukhidha alaihi al-ghalatu fi ghairi hadith wanda aka same shi da kurakurai a hadisi ba guda ɗaya ba qala bai haƙe ci gaba da cewa wa amma hadisi habib ibn abi thabit an tawus an ibn abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والاخرى مثلها فرواه مسلم في صحيح الامام بيان يتي أكو حديث حبيب دان جدان أبو ثابت حبيب دان قيس دان دينار babban malami daga cikin ainihin malamai waɗanda suke malamai masu fatawa manyan malamai a ƙasar iraki daga ainihin tawus tabi'in tawus ya ce daga ibnu abbasin daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya sallan kusufi yayi karatu sannan yayi ruku ya sake yin karatu sannan ya sake yin ruku ya sake yin karatu sannan ya sake yin ruku ya sake yin karatu sannan ya sake yin ruku ruku na guda hudu ko sa'an nan yayi sujuda yayi kuma irin haka a ɗayan raka wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wa huwa mimma tafarrada bihi Habibu ibn abi thabit wannan daga cikin afrat abinda habibu dan abi sabitin yake banta da shi wa Habibu malam bai haƙi ya ce kaga dai malam habibu dan gidan kai dan dinar wa in kana fiqatan inda yake tabbatacce ne yana da hadisi a dukkanin kutubu sitta fa kana yudallis ya kasance mudallisi ne walam yubayyin fihi sama'ahu an tawus a wannan riwaya bai bayyana cewa haddasana ko akhbarana ba don haka ga alama ya yi tsiyar babu shakka wannan mutumin mudallisi ne malamai da suka yi rubuce-rubuce akan tabaqatul mudallisina kamar ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi tabaqatul mudallisin da al suyuti a cikin asma'ul na da littafin at li asma'il mudallisina na abul wafa al-ajami duk waɗannan malaman sun tabbatar da tadlisancin kuma sun hakaito daga manyan malaman da irin su ibn hibbana irin su dara kutuhi irin su ibn khudaima da kuma gashi yanzu mun ji daga al-imam al-bayhaqi cewa dukkanin sun tabbatar da cewa habibu dan abi sabit al-kufi babban malami ne amma yana tadlisi anan kuma gashi ya irin wannan aikin fa yushbihu an yakuna hamalahu an ghairi mawsuqin bi da haka hadisin yayi kama da kace habibu dan abi sabit ya anso shi daga wani ne wanda ba amintacce ba wa qad khalafahu fi raf'i wa matnihi sai zama an samu saɓani tsakanin shi wajen danganta hadisin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ko bare shi a matsayin a kan sahabi sun saɓa shi da Sulaiman al-Makki al-Ahwal farawahu an an qawusin an ibn Abbas min fa'ili wannan mutumin suna Sulaiman al shi ya ruwaito daga ainihin Qawus daga ibnu Abbas cewa ibnu Abbas ne sallar ya haka kamar yadda an samu daga al'imamu daga ainihin amirul na ali ibn abi talib shi ma min fi'lihi cewa ya yi ruku'u uku a raka daya a sallar kusufi amma daga manzon Allah fa ghayatul amri a ce waɗannan riwayoyin shawaz ne kamar yadda malal albani ya tabbata a cikin tafin sahihu sunan abi dauda ina fata mun gane wannan wa ibn abbas min fi'li thalath raka'atin fi raka'atin وقد خلف ايضا وقد خلف سليمان ايضا في عدد الركوع شما سليمان دان ان سابا مشي أوجان عدد الركوع فرواه جماعه عن ابن عباس من فيري wasu daga cikin malamai suka ruwaito daga ibnu abbasin cewa shi aikata haka kama rawahu ata ibnu yasar wa ghayruhu anhu kamar yadda ata dan yasar shi da wani suka ruwaito daga ainihin ibnu abbasin din an annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah ya'ani fi kulli raka'atin ruku'ani suka rawaito cewa kowace raka'a ruku'un ta kwaya biyu qala sai al-imam al ya ci gaba da cewa wa qad a'rada muhammad ibn isma'il al-bukhari an hadhihi riwayat as-salas al-imam al-bukhari sahibu sahih ya kauda kai daga waɗannan riwayoyi guda uku da masu cewa ruku'u uku da masu cewa ruku'u hudu da masu cewa ruku'u ɗaya duka bukhari ya kau da kai daga barinsu فلم يخرج منها شيئا عن عن هذه الروايات الثلاث فلم يخرج منها شيئا في الصحيح الامام البخاري بفتد ولا ابو دغس كان ارى ارى wannan riwaya a cikin sahih din sa ba لمخالفتهن ما هو اصح اسنادا saboda sun saba da abin da yafi su ingancin isnadi wa aksaru adadan sun saba da wanda yafi nasu yawa wa awsa rijalan sun saɓa ma na mazajen da yafi nasu qala al-bukhari bukhari yace fi riwayati abi isa tirmidhi a cikin riwaya abu isa at-tirmidhi yace bukhari yace asahhu riwayati indi fi salatul kusufi arba'u raka'atin fi arba'i sajadatin abin da ya fi komai inganci a wajena dangane da sallar kusufi shine ruku'u biyu a cikin kowace raka qala al-baihaqi al-imam abubakar al bai gushi ba yana cewa وروي عن حذيفة مرفوعا arba'a raka'atin fi kulli raka'a arwaito daga huzaifa da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu cewa kowane ruku'u kowace raka'a a amin ai mata ruku'u guda hudu wa isnaduhu da'ifun isnadin wannan riwaya mai rauni ne warwiya an ubayy ibn ka'ab marfu'an haka ma an ruwaito daga ubayy ka'ab wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khamsu fi kulli raka'a ruku'u biyar a cikin kowace raka'a wannan ma da'ifi ne al abu da ya fitar da shi da isnadi da'ifi wa isnaduhu da'ifun wa sahib as lam yahtajja bimithli isnadi hadisi. masu bukhari da muslim sune sahib sahi sahih ba su hujja da ainihin irin wannan isnadin ba wanda a cikin shi akwai abubakar lirazi malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni qala bai ya ci gaba da cewa wa zahaba jama'atun min ahalin hadisi ila tasihin riwayati fi adadin raka'at an samu wasu malamai daga cikin malaman hadisi suna karkata zuwa ga inganta waɗannan riwayoyi a cikin adadin ruku'u wato a yi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar suka ce duk babu komai wa hamaluha ala annan nabi sallallahu alaihi wasallama suka lissafa cewa ai abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'alaha miraran ya yi sallar roƙon ruwa sau ɗaya sau biyu sau uku da yawa wa'annan jami'a na khusufi ko na wa'annan jami'a ja'izun kuma cewa a cikin nau'o'in sallar kusufi din nan kowace ta halasta a yi fa mimman zahaba ilaihi da gaske wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi akwai ishaq ibn rawiya wa muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah وأبو بكر ابن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه ابن المنذر ولن من يمن يمالمي إسحاق الراوية ابن خزيمة الإمام بكر ابن إسحاق الضبعي أبو سليمان الخطابي da ainihin wato ibnul mundir dukkaninsu suka faɗi wannan fatawa ibnul mundir ya ce yana ganin wannan fatawa ce mai kyau malam baya ke ci gaba da cewa والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه yace amma abin da Bukhari da al shafi Shafi'i suka tafi akai na ƙoƙarin yin tarjihi a ce a tsaya kai akan riwaya tafi inganci wacce ke cewa ruku'u biyu a cikin raka'a yace wannan shi ya cancanta a rike saboda shine tabbata a cikin kissa kwaya ɗaya da aka sani domin yaron da ya mutu sau ɗaya ne a wannan mutuwar da ya ne kuma abin ya zo coincidentally ya faru irin yadda aka ba da labari don haka sau ɗaya aka yi sallar kiswar ruwa don haka automatically za a samu kiswar rana amin ko za a samu automatically hai'a guda ɗaya ce wannan haya ita ce ruku'u biyu a cikin raka'a ɗaya kamar yadda ake sujuda biyu a cikin raka daya to sai kai ruku'u biyu a cikin raka daya zaka raba tsakankanin su da dogon karatu na Fatiha da sura amma kai ya kai yawan ta farko din ina fata mun gane wannan qultu ni al-imam ibn qayyim al-jawziya sai nace wal mansus an ahmad aidan akhadhu bi hadisi aisha wahdahu abinda aka cirato daga imam ahmad shi ma ila yau shine yana riko da hadisin aisha shi kadai fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudan ayi ruku'u guda biyu a cikin kowace raka'a da kuma sujuda guda biyu qala fi riwayatil marwazi wa azhabu ila anna salatul khusufi arba'u raka'atin ni ina tafiya ne ina daukan mazhabin cewa sallar kusufi za a yi ruku'u hudu wa arba'u sujadatin da kuma sujuda hudu fi kulli raka'atin raka'atani wa sajadatani a cikin kowace raka'a ruku'u biyu da sujuda biyu wa azhabu ila hadisi aisha ina aiki ne da hadisin aisha aksarul ahadisi ala hadha mafi yawan hadisai sun zo ne akan haka wa hadha ikhtiyaru abi bakr wa qudama'il ashab wannan kuma shine zaben abubakar da kuma sauran malamai wa huwa ikhtiyaru shaykhina abbas ibn taymiya kuma wannan shine zaben malamin mu inji ibnu qayyim baban abbas ahmad ibnu abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyata alharrani rahimahullah wa kana yudha'ifu kulla ma khalafahu min al-ahadith malamin namu ibnu taimiya yana raunata dukkanin hadisan da suka saba wa wannan hadisin wa yaqulu yana cewa hiya ghalatun an samu kuskure ne a ciki وإنما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم ibrahimu yana cewa ai kadai annabi alaihi salam ya yi sallan kusufi ne sau ɗaya a rayuwarsa lokacin da ɗanshi ibrahim ya rasu wallahu a'lam allah ya fi sanin daidai wa amara sallallahu alaihi wasallam fil kusufi bi salati zikrillahi والصلاة والدعاء والاستغفار wal والعتاقة wallahu alam da gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa ranar da aka samu kusufi a yi shine baya ga sallah za a ainihin yi mene za a yi sallah za a ambaci Allah a yi ta istighfari a yi ta addu'a a yi sadaka a ‘yanta wuyaya waɗannan ayyuka dukansu na neman kurba ana so a yawaita wasu ranar istighfari salatin annabi zikiri hailala addu'a sallah da ainihin wato yan bayi da kuma sadaka da ciyar da mabukata to kamar yadda muka ambata wannan shine karshen gabar da malam ya tattauna mana dangane da ainihin wato mas'ala da ta shafi sallar roƙon ruwa kusufi za mu bi ainihin mas'alar mu dan ƙara wasu bayanai da farko ga littafin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taimiya allah ya gafarta mishi waɗannan fatawoyi ne na al-imamul hafiz Sheikhul islam ibn taimiya aka tattara su a cikin mujalladi talatin da shida irin bugun da akwai bugun da wanda yake ainihin ba mai irin wannan karin ba wanda ake ce mishi mai mai mai ake ce mishi mai kwankwason fata mai kwankwason fata ko shine irin bugun da mai rubutu manya-manya ba irin wannan ba ana buga shi a mujalladi arba'in ne wannan shine farkon wanda su ainihin wato a sarakunan makka din na da su abdulaziz ko ko fad ne suka ba da aiki aka buga to daga baya ne aka zo aka yi wannan bugu na maktabatu al mai sunanta maktaba maktaba da suka buga wannan su ne al-maktabatul al-abakiya maktabatul abakiya wata ke kasar riyadh wannan shine bugu na farko da suka yi a 1997 to su kuma sun buga shi a cikin mujalladi 25 ne juz'ai ainihin arba'in wannan da ke shi shine mujalladi na goma sha shida game da kake gani mujalladi ne na goma sha shida a jikin shi akwai juz'i wanda yake na ainihin wato ashirin da uku da ashirin da hudu ina faɗa ne saboda in ka je ka duba majmu'in fatawa ɗinka ba dole ka gan shi a haka ba to dama an tsara fatawa zuwa babuka da ka sani akwai babukan aƙida akwai babukan da suke shafi ainihin sallah akwai na azumi akwai na zakka akwai na aikin hajji akwai na fatawa akan aljanu akwai na fatawa akan siffofin Allah akwai na lahira akwai na hisabi akwai fatawa akan kabari fatawa akan kaza fatawa akan kiristoci ilimi ne baka taba jin irin shi ba jama'a ya daga cikin tafan da bai kamata a ce kana ɗalibi ko kana ana tambayar ka karatu kana amsawa a ce ba ka da shi ba ka karanta shi ba ka konsultin ɗin ɗimbin ilimin da ke ciki wanda ibn taimiyya ya zuba to a cikin wannan juz'i na ainihin wato ashirin da hudu wanda a cikin shi akwai babuka ne da ke magana wanda suke magana akan salloli waɗanda ba gama gari ba sallah waɗanda ake yin su lokaci bayan lokaci ya magana akan babukan sallar juma'a sallar idi to daga nan kuma sai sallar kusufi sai sallar ainihin jana'iza waɗannan su yi kiraya masu suka kiraya da suna salloli waɗanda ba na yau da kullum ba ga shi a cikin shafi na ɗari da talatin da tara babu salatul kusufi shekul islam ibn taimiyya aka ce su ila shekul islami an ƙauli ahalit taƙawi an tambayi ibn taimiyya game da zancen mutane waɗanda suke yin taƙawi wanda suke yin kalanda eh wannan kalanda da ake yi kalanda jihar Kano kalandar kwamitin kaza da sauransu wanda ke bayani akan watanni da lokutan sallah lokacin buɗe baki lokacin fita alfijir lokacin zawali da makamantansu zaka ji wasu malamai yan takife suna cewa wannan babu kyau maguzanci ne bai inganta ba bai tabbata ba wannan zangayi ne abinda kawai zaka faɗa na gaskiya akai shine ba a itimadi da su itimadan kulliyan wajen sanin lokutan sallah domin Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa ya riga ya ba manzon Allah ka'idojin da aka yi bayanin lokutan sallah da su tun daga kan zawali da gushewar rana daga inuwa ta ƙaru da kuma fitowa alfijir da faduwar rana da buyan shafaki da makamantansu waɗannan su ne asali game da yadda ake fahimtar lokutan sallah amma waɗannan suna iya zama abin da su rage wa mutane wahala ne da zaran an ce sallah azhar za ta fara daga karfe ɗaya da minti biyar to daidai lokacin sai kuma a duba a ga da gaske ne lokacin yayi amma itimadi a kansa a manta da asalin shi ne kuskure kamar yadda duban wata da ido ake yin shi amma babu laifi a amfani da wasu dabaru shine kamar dabarun da ake amfani da su a zamanance na sanin aito dama ana tsammanin yau ne ko gobe don yau 29 in an gan shi gobe ɗaya in ba a gan shi ba gobe talatin kaga wannan ma takribi ne to shine aka tambayi ibn taymiya game da maganganu na irin waɗannan yan kwamiti masu yin irin wannan bayan aka fara ba kenan a sheku. fi annar rabi'a ashara waɗanda suke cewa ranar sha hudu ga wata mina shahari na wata saful kamar a ranar ne wata yake yin kusufi wata baya yin kusufi sai daren sha hudu da gaske ne haka algafarta malam wa fi tasi wal ta safi shams ita kuma rana ba ta yin ainihin kusufi sai kwanan wata yana 29 Allah ya gafarta malam da gaske haka ne wa hal yusaddaquna fi zalika shin a gazgata su na aka da a rediyo aka ce za a yi kusufi a gazgata jama'a muna ɗaukowa ne daga malaman musulunci don masu yin wannan magana dama malaman musulunci ne ko za'am waɗanda ake cewa malaman musulunci suke wannan magana yan boko ba su da matsala da wannan dama su yan boko suna gazgatawa don su suke lissafin ma za ka iya samun yaro ma ɗan aji uku in ya iya lissafi yadda ya kamata ya iya ilimi na astronomy yadda ya kamata zai iya maka wannan lissafin ba wani abu bane mai wahala kaga su ba su da matsala amma malaman da ake cewa malaman musulunci a nan ƙasar su ne suke karyata wannan kamar suke karyata aljanu sai kareta fasar mafarki suke kareta kaza da kaza da kaza abubuwa iri daban-daban to kaga sai a ɗauko daga malamin da in dai kai malami ne a musulunci ƙarya kake kare na malantar shi sai dai in kai ɗan kogo ne ko ko wani shedani ne kai a cikin musulmai amma baka isa kare na malantar ibn taymiya ba to ka ji tambayar da aka mishi shin za a gazgata su in aka faɗa a rediyo aka ce za a yi kusufi shin za mu yadda wa idza khasafa idan wata da rana suka yi kusufi hal yusalli lahuma am yusabbihu shin za a yi sallah ko ko kawai tasbihi za a dinga yadda malikiya suka ce ka san a malikiya babu na abin nan na wata sai na rana ko wa idan salla idan aka yi sallan kaifa sifatu sallah, ya za a yi sallah wa zkur lana aqwal al ulama fi dalika Allah shiga mata malam suka ce Allah shiga mata malam ka ambatan mana zantukan malamai game da haka to kun ji nassin fatawar da aka ainihin aikowa da ibnu taymiya ita za mu karanta mu ji ba za mu iya karanta ta gaba ɗaya ba idan Allah ya kai mu gobe sai mu karasa kuma an samu hali sai a yi photocopy ta gashi shafi biyu ce da rabi dan mutane waɗanda ba su da kwafin littafin sai su karanta su gani in ka samu wani ɗan takife kuma wanda yake zangayi kana iya bashi ka ce ya karanta ya taɓa karantawa ina fata mun gane wannan fa'ajaba sai ibn taymiya ya da amsa yace alhamdulillah godiya ga Allah alkusufu wal kusufu al bil khaf da kuma al-kusufu bil kafi kaulasan da hasa ɗaya ne ruwa go to duka ana faɗa malam bukhari yayi babi akan haka a cikin kitabul kusufi yan wa su koma su saurari kasuwan da malam ya yayi akan wannan karatun tabbatar da cewa ana faɗan khusufi ana kuma faɗan kusufi duk ana cewa lahuma auqatun muqaddara suna da lokutan da Allah ya tsara su faru kama da ilhilali hilali waqatun muqaddar kamar yadda ka san fitan jinjirin wata akwai lokacin da yake fita jinjirin wata baya fita sai daren ɗaya ga wata ba wanda yake musun wannan ko to haka shi ma waɗancan akwai lokacin su kenan babu wanda zai musun cewa jinjirin wata yana fita ne daren ɗaya ga wata farkon shi wa zalika ma ajarallahu adatahu bil wan nahar wannan na daga cikin tsarin da Allah ya gudanar da dare da rana Allah ya sanya dare da rana a bisa wani tsari na gudanuwa zai kawo mana ayoyi da suke bayyana wasu maganganu ire-iren waɗannan yace washita'i was-sayf da yadda Allah ya sanya bazara da hunturu su faru suma suna da lokacin faruwarsu kowa yadda cewa ana yin hunturu ne bayan damuna ba wanda yake musun wannan daga don da wani ya ce za a yi hunturu bayan damuna ba wanda zai karanta shi na ba ta mun gano ba za a ce kuma ya bokanci ba kowa ya san ana yin bazara ne kafin damuna ba haka bane jama'a wasa'iru ma yatba'u jaryana shamsi wal qamar da kuma sauran abubuwan da suke bibiyan gudanuwar rana da ainihin wata kama ainihin fitowarta da zawalinta da faduwarta da zafinta an san takan yi zafi ne in ta daga takan yi sanyi ne idan ta sauka da kuma cewa takan yi kaza wata na yin kaza in ana farin wata in ka zauna a waje zaka iya mura da an san wannan farin wata yakan fito ne ta ɓangaren dama lokaci kaza ta ɓangaren hagu lokaci kaza shine eh, cewa da alkur'ani yake cewa suna fita ta matsala'ai guda biyu ko cikin suratu ainihin ar-rahman menene ayan eh wash-shamsu wal qamari bi husban rana da wata akan ainihin lissafi ko mahaye guda biyu daban-daban wani lokaci ka gan shi ya karkata bangaren kudu wani lokaci ya karkata bangaren arewa wa min zalika yace daga cikin wannan min ayatin lahi ta'ala wa zalika min ayatin lahi ta'ala waɗannan ainihin wato al'amura da suke faruwa da rana da wata da jujjuya wasu na daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki kamar da muka ambata farkon karatun nan Allah ya ambaci maganganu da suke nuna cewa waɗannan halittu manyan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun Allah shi ya halicci dare da wuni kuma ya halicci rana da wata kullun kowanne daga cikin su guda hudun nan fi falakin yasbahuna yana kan wata farfajiya yana kan wani falaki ne yana kan wani bigire ne wanda Allah ya sa shi a kai yasbahuna a nan suke gudanuwa wani bai hawa kan gidan wani wani bai hawa kan layin wani wani bai sauka daga kan layinsa haka Allah ya tsara وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل waja'alna ayatan nahari مبصرة Allah ya ce wato mun sanya ainihin rana da wata ko kuma wuni da dare su zama ayoyi manya guda biyu muka sanya ayar dare ta zama mai duhu ayar rana kuma ayar wuni muka sanya ta ta zama wadda ake ganinta take da ainihin wato a buɗaɗɗiyar haske wanda ake gani ina fata mun gane wannan ɗaya daga cikin su bai kaiwa kan ɗaya wa ƙala ta'ala haka Allah ya ce allazi ja'ala shamsa biya'an wal qamara nura Allah ubangiji shine ya sanya rana ta zama mai haske biya'an shine haske wanda yake bayar da bim wanda yake da ainihin ake jin zafin haskensa shine biya'an haske mai kashe ido shine biya da kuma Waje ja'ala al nuran ya sanya ita kuma rana a min wata ya zama da haske shine nur haske wanda bayi da wannan bimin din baya kashe ido bambanci suke nan ina ba ta mun gano dukkanin su haske ne to biya'an shine kamar hasken mota da idan aka haska ka da dare haka zaka sa hannu ka kare ka, saboda hasken ya maka yawa nuran kuma kamar hasken da zaka gani a cikin daki, ga magaran haske ko hasken duk wata fitilla wadda ba ta kashe ido shine bambancin diya'u da nuru haka malaman loga suka ce ina fatan muna gane wannan hasken rana eh hasken rana shine mai kashe ido kwarai kuwa ai da man kaga ash-shamsu din ce diya'an ita ce mai haske mai kashe ido wal qamara shi kuma hasken wata nuran ne wa qaddarahu manazila Allah ya sanya wata ya shiga cikin wasu gidaje suna cewa gidaje ne guda 28 waɗanda yake juyawa a kansu gida na ƙarke da zaran ya juya 28 to za a neme shi a rasa sai kuma a sake ganin shi ya bullo a gida na farko shine ma'ana cewa wal kaddar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qarib wato waɗannan ayoyi jama'a in mutum ya tsaya ya nazarce su zai gane hikima da ainihin Abin da Allah yake nuna wa mutane na ƙarfin mulkinsa da ƙarfin ikonsa a nan ne nake so ne mana ishara zuwa ga kasusuwan da mala albani ya yi a kan husufi ko na ɗaya da na biyu wanda bai mallake su ya saurara ba sai ya zo ya siya ya mallaka ya je ya saurara ya ji ɗimbin ilmomin da mala ya tattauna a kansu game da waɗannan ayoyi na Allah dangane da kusufi. Allah ya sa mu dace a takaice mala ya ci gaba da cewa Allah yana faɗa yana cewa lita'alamu adadin sinina an yi wannan ne don kusan adadin shekaru wala hisaba da lissafin watanni lissafin bashi lissafin sanya rana na aure lissafin abu kaza yau ya faru shekara kaza ko kwana kaza lissafin wani alkawari da aka yi lissafin kaza don kusan ainihin waɗannan lissafe-lissafe na shekaru ma khalaqallahu zalika illa bilhak! Allah bai halicci waɗannan ba sai da tsabaragen gaskiya wa ta'ala haka Allah yake cewa wash-shamsu wal bi husban da rana da wata ash-shamsu wal-qamaru bihusban bihusban rana da wata suna gudana akan lissafi nasu mai zaman kanshi wa qala ta'ala haka Allah yake cewa faliƙul isbahi wa ja'ala layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan zalika taqdirul aziz al-alim faliqul isbahi Allah wanda yake fitar da hasken asubahi wa ja'ala al-layla sakanan Allah wanda ya sanya dare ya zama na tsatsan lokaci wa shamsa wal qamara husbanan Allah wanda ya sanya rana da wata su zama suna gudana akan lissafi zalika waɗannan ayyukan gaba ɗayan su taqdirul azizul alim tsari ne na Allah ubangiji mabuwayi mai tsantsan ilimi da ya kowa wa qala ta'ala haka Allah ya ci gaba da cewa yas'alunaka anil ahillah suna tambayan ka game da jirajiran wata qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kace da su jinjirayen wata din nan da suke fitowa yan kanana su ta girma su ta girma su zama manya sannan su sake raguwa su zama kanana to ana amfani da su ne dan lissafi ga mutane lokutan da mutane suke lissafi da kuma aikin hajji ko kuma shekara kamar da wasu malamai suka ce malamai suka ce wannan na ishara akan cewa jinjirin wata ba guda ɗaya bane kowane wata tukullumar kamar din na kowane wata daban da wani wata da haka aka ce a hilla ba kamar rana ce take guda ɗaya ba haka malamai suka ce ko mun ji wannan jama'a dan yas'alunaka anil ahillati suna ka akan jirajiran wata a ka'idar larabci kuma abinda babu shi fil wujudi to ko da an mishi jam'i akan mai jam'i ne kawai na kwatance idan kuma ya zo da jam'i na gaske irin haka da a ce kuskure tambayar da Allah ya gyara musu amma sai Allah ya bayani akan cewa hiya su jirajiran wata kowane jinjirin wata da ke fitowa tulin nasi bayanin lokuta ne ga mutane walhaj, haka dai malamai suka ce wallahu ala na ba ta mun gano mu duba mu da magana ta mu ta kanmu mu din suwa ina fata mun gane wannan haka ya ci gaba da cewa Allah ya faɗi cewa inna iddata shahuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim ina ganin bari mu dakata anan idan mun dawo sai mu taso daga farkon ayoyin sai mu jona da kati insha Allah in Allah ya so gobe za a yi photocopy waɗannan shafuka kowa zai samu idan mutum ya zo da wuri zai samu ba kuɗi za a biya ba kowa zai samu in ya zo da wuri insha Allah ina fata mun gane wannan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gobe kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wanda kuma yake da fathul bari mujalladi na uku shi ma abwabul kusufi kitabul kusuf sai ya zo da shi za mu karanta hadisai guda biyu insha Allah wasu daga cikin irin waɗannan ne a babu sadaqati fil kusufi da kuma can gaba babu salatul kusufi jama'atan dan mu ji wasu yan ƙare-ƙaren bayanai da sharhohi waɗanda ibnu hajirin yayi akan hadisan Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum warahmatullahi